يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 wanda ya daidai da yau <clears throat> muna sha tara ga watan uku shekara ta 2017 a yau za mu yi darasi na 55 a cikin wannan littafi al-littijahat mutaaddida fi qadiyyat khuruj mahdi al littafi da muke karanta musamman ne ne al-mahdi na hakika wadanne ne kuma aka masu da'awar mahadiyancin da kuma wanda ma aka suka yi makansu duka kuma da ta hakikin littafin na na sheikh muhammad bello mai suna alkaunin muktasar fi amurin Mahdi mahadin muntaza wanda shi muke karanta yau za mu tashi mafasi na biyu manhajin mu'allifi fi kitabihi manhaji irin tsarin da mawallafi ya bi wajen rubuta wannan littafi nasa alkitabatu an manhajin المنهج أي مؤلف في Min كتاب من كتبه فيه نوع من المشقة وتعرب توأكا قال دواني مؤلفي يبي wani marubuci ya biya rubuta littafinsa kowane irin wato littafi ne mai rubutu ya rubuta kayansa kai kuma ka ce za ka bi ka iya gano wace hanya ya bi da tsari ya bi wajen rubuta littafin nasa abu ne mai wahalan gaske idil amru ya staljimul kira'atul mutu'anniya domin wannan yana buƙatar karatu wato na tsantsan karatu walfasu da kai da bincike zuzzurfa walista ita da ɗaukan abubuwan da ya karanta ɗin ka gwada su ka gwama ka ga me yake nufi ويمكن بيان ذلك مجملا في النقاط التالية ضد وهلر حكم زام إيا فلن ونن هنيوي دمرو بيبسيبي وزرو تلتافن صح لسنن كمرحك أولا نفرقو اعتماد المؤلف رحمه الله في أدلته على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والأئمة مؤلفي شيخ محمد بن الله الله مصر رحمه ya yi ƙoƙari wajen rubuta littafinsa ya dogara da dalilai na alƙur'ani da sunna da kuma zantuttuka na sahabbai da imma magabata wato bai tsaya akan cewa kawai ka ra'ayinsa ba tunda matsala ce itikadiyya matsalar almahadi ba magana ce da za ka zauna ka kasan zuciyarka ba to manhajin da ya bi shine kafa hujja da dogaro da Ƙur'ani da sunna da magana sahabai da kuma magana a'imma wa min manhajihi annahu iza awrada da haditha yukharrijuhu yana daga cikin manhajinsa da bi in ya kawo hadisi to yakan yi masa takariji hadisin waya Kuru, kalama ahli fanni fi a hayanan. wani lokacin yakan ambaci maganar ahlul fanni malaman hadisi masu jarhu wa ta'dil kenan ne wani lokacin yakan faɗi maganganun akan hadisin min haisu sihhati wa dhaf ta inda za su bi su ce wannan hadisin ingantacce ne ko kuma su ce wannan hadisin mai rauni ne misalu zalika hadisu ummu salama radiyallahu anha hadisin ummu salama wanda ya kawo Allah ya kara mata yarda عن sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال Ya يقول اختلافنا عند موت ya kawo hadisin مسلمة kuma ya jingina shi zuwa ga annabi sallam annabi yana cewa wani saɓani zai kasance inda mauti khalifatin yayin rasuwar wani khalifa fa ya kharuju rajulun min madinati sai wani mutum ya fito daga madina hariban ila makka yana mai gudu ya koma zuwa garin makka zuwa ƙarshen hadisin don za mu karanta shi can da takarijinsa da komai a nan mun kawo ne don mu nuna irin manhajinsa in ya kawo hadisi wani lokacin da karanta hadisin har zuwa sa shine alhadis fa zakarahu bi tulihi ila an qala ya faɗa hadisin dukkansa da tsawonsa har inda yake cewa akhrajahu abu dawud fi sunanihi wa ahmad في مسنده wa buya ala walbai haƙi wannan kaga takhariji ne yace wannan hadisi abu dawud ya ci da cikin sunan ɗansa haka nan imam ahmad fi musnadih haka nan abu da imam albai haƙi shi ma cikin sunan ɗansa kenan walahu turuqun yana da wasu hanyoyin ma daban banda wannan malaman hadisin sun miya fi ba'dihal al ar rawi Daidai eh a cikin wasu sashin waɗannan ruwayoyin an faɗi wani rawi mubham rawi mubham shine wanda aka yake a lullube ba a gane waye ba ba an faɗe shi mubhami wanda aka yi wato ibhamin sa kenan an ummi salamata mujahidan mujahid tabi'i ne ummu salama kuma uwar mu'mini Allah ya kara mata yarda sahabiya ce ta ji daga manzo shi ko mujahid tabi'i zai iya ji da gare ta to tabi akwai wani kuma tsakanin mujahid din da ita ummu salama ta kai sa aka boye shi kuna ga wannan magana ce ta malaman hadisi to shi Muhammad Bello yana yin wannan in ya kawo hadisi yana daga cikin manhajin sa yake cewa fi ba'dha abdullahi ibn al-Harith a cikin wasu sashin ruwayoyin wannan hadisi na Ummu Salama akwai wani mai suna abdullahi bin al-harith qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim da yazo hadisin sai yake cewa wal hadithu hasanun wannan hadisi kyakkyawa ne wa mithluhu yajuzu an yuqala fihi sahih yace irin ma kwatankwacin wannan hadisin to wana ya halatta a ce hadisi ne ingantacce intaha wannan kaga manhaji ne na yana ƙoƙarin takariji wani lokacin ya kawo hadisi ya kawo maganganun malaman hadisi game da hadisin malaman jarhu wanda suke ɗaukar ruwa su ce wannan rawi kaza ne wannan wane ne wannan sanadi kaza ne to shi ma muhammad bello allah ya masa rahama kuma wannan zamani da ya rubuta littafin sa cikin manhajin sa yana yin wannan wani sai yana daga cikin inda za ka mu'amala da hadisai lallai ko ka zama za ka iya takhariji ka iya cewa wani hadisi ya inganta saboda dalili kaza da kaza in ko ba za ka iya mutu ka koma ka ɗauko maganganun malamai da suka yi haka domin shi hadisi kafin ka kafa hujja da shi ana so a tabbatar hadisi na ingantacce ne ne ba hadisin da aka ce ma bukhari ko musulun suka rawato shi ba ko kuma yanzu sunan ɗinnan da aka yi masa hidima aka tantance sahihansu da zaifansu amma daga jin hadisi to lallai sai ka fi bayanin mai ingancinsa in ko ba za ka iya ba saboda baka isa ba to sai ka koma wurin malaman da suka isa shi yasa ɗaliban ilimi za ka ji suna cewa malam albani ya ce sahihi ne malam albani ya ce zarifi ne malam albani ya ce mazo'i ne saboda shi malamin fannin ne an gane da kyau kowa kuma a fannin sa sai ka bashi baiwa ce Allah ya ya yace inda ya so kun fahimta da kyau to shi muhammad bello a lokacin shi ma yana wannan domin a yadda da abin da ya rubuta ka san malami ne domin ba malinta ba ce kawai ka zo ka yi ta ce mutane annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza ka san haka ake wani shiri duk lokacin idan maulidi ya kusa ko kuma lokacin muharram ɗin ya kusa za a yi raja ni malami a gidan rediyon kano ya ta bayani na annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza ma ba sanin ba zai ce annabi ya ce cikin bukari ko cikin musulun ko ina a ko annabi ya ce kala. ya ta girba ma annabi ƙarya wannan babban haɗari ne kuma yanta da kyau wa min manhajihi hala na naqdihi liƙaulin ma ra'ayin ma aw a ma yadhkuru a wa difa'i allati wa dawahi allati afdat ila maqulatihim yana daga cikin manhaji tsari na muhammad bello da ya rubuta na littafin nasa lokacin da yake naƙadi naƙadi ga wani ƙauli ko wani ra'ayi to yakan faɗi dalilin wannan mai ƙaulin ya kuma faɗi dalilan da ya sa shi ya tunkuɗa shi ya kuma faɗi ƙaulin wannan amana ilmiyar kenan don mutum ba ka san shi ko kuma ka saba masa a fahimta in ya faɗi wata magana ta ilimi to lallai in ya kafa hujja da wata hujja akan abin da ya faɗin ko da hujja ba ta da kyau kai in ka zo za ka warware wannan magana tashi sai ka faɗi dalilin na nashi kada ka share shi ka kulle ma mutane dan ka nuna aibinsa sai ka ce ya ce kaza kuma ya kafa hujja da kaza sai dai faɗin nan nasa akwai kuskure ko ba daidai bane saboda dalilin da ya kafa hujja da shi bai inganta ba ko bai dace ba ko ya saba ka faɗi dalilanka kuna ganewa da kyau kuma man bello haka yayi ba in ya kawo magana da ta saba ma ra'ayinsa ko ya kawo ra'ayin da ya saba nashi kawai zai bi shi ya ce wannan ƙarya ne a'a ba haka ake ba sai ya kawo sannan cikin manhajinsa ya faɗi dalilin wannan masu ƙaule sannan ya faɗi ma dalilin da ya yasa suka faɗi hakan sannan ya bi ya biya warware sun mai rudu alaihi mubasharatan bil hujjaji wal sannan ya bi da yi masu raggi da hujjoji da dalilai au bi hadami adillatihim ko ya biya rushe wannan dalilin nasu wa min zalika mimman zunna annahu al mahdi al maw'ud al muntazar daga ciki akwai wanda ya kawo mana ana zaton shine almahadi wanda ake sauraron zuwansa ake jinkirin yana nan zai zo ana sauraro to dai kawo shine almahadi sali salisu khulafa ibn abbas mahadin nan na wato na ukun khalifofin bani abbas da aka jingina masa mahadiyanci to sai da ya kawo magana duk da ya san ba daidai ba ce kun gane da kyau Ƙala, aqiba hadha al-kalam da ya kawo ƙarƙashin bayan wannan magana sai bibiya ya ce lima asnada huddailami an Usman ibn Affan radiyallahu an an annabi sallallahu alaihi wasallam qal al-mahdi min walad al-abbas ammi aga wannan kwasan wannan hadisi bai inganta ba amma da shi suka kafa hujja ya kawo masu dalilin sai ya ambata masu. kamar ya yarda da shi amma faɗin dalilin wani ba yana nuna kaji da shi bane da yawa mutane wani lokacin masu son su yi mai ahlus da shari musamman ibnu taymiya Allah ya masa rahma in bid'a wani lokacin zaki suna zage shi suna aibata shi su jingina masa magana da ba fahim ba haka yake nufi ba zai hakaito maganar wasu yan bid'a kaya daban da faɗa abu daban sannan faɗa shi in yadda da shi daban suna fahimta da kyau fa irin abin da zai faɗi kawai sai su kwazo sai su ce ibn taymiya ce kaza wanda ya faɗi ba ya dai ba hikaya yake kun gane da kyau to irin wannan yakan yi shi ma ya haka hakaito ba dalilin su ya faɗe shi duk da ba shine ra'ayinsa ba kamar wannan shi mahadi na khalifofin banil abbas halifa na uku da aka jingina masa mahadiyanci suka kafa hujja da hadisin nan sai ce lima da huddailani sun kafa hujja ne da abin da imamu dalimi ya jingina isnadinsa an usman ibn affan zuwa ga usman dan affan radiyallahu an anin nabi sallallahu alaihi wasallam kaga kamar yin isnadin hadisin ko sai ka ji kamar hadisi ne a ce hadisin usman ne dan affan wanda ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala a bayan annabi ya ce al-mahdi min walad al-abbas agni al-mahdi da zai zo zai zo ne daga ɗan abbas wanda yake shine babbana wanda kuma can hadisan da muka ji almahadi da zai bayyana zai zo ne daga cinwa daga tsakan fatima sannan kuma annabi ya ce daga wato ɗan ɗayan abbas kaga akwai karo da juna magana kenan muna banta da kyau dole cikinsa akwai ingantacciya ko ba ingantacciya ba wanda kuma wancan mun yi bayanin ingancin wancan hadisi ɗin to muhammad bello sai da ya kawo nan magana sun makama farar da faƙa sannan ya tashi ya yi raddin wannan magana ya ce ba ma ta ƙaddama a sahumin hu wa aksarun wakin abin da ya gabata na hadisin fatimatu almahadi zai fita cikin tsoron shi shine a sahumin ya ji wannan hadisin inganci sannan wa aksarun wakin ya bi yawan wato masu ruwaya na hadisin wannan hadisi mutum na wasu rawato shi in an bi wa sanadi haza bayan nan ma a sanadin wannan hadisin akwai wani mai suna Muhammad bin Walid al-Qurashi kage yadda yake ko ya kawo maganar amma yana kokari ya rushe ta wanda ya faɗi ta fi ta inganci ta fi ta yawan ruwaya sannan banda haka ma a sanadin sama akwai wani sunansa Muhammad bin Walid al-Qurashi wa qad qala ibn Adi fi kamilihi ba'da ruwayatihi min tariqihi innahu kana yadh'u al-hadith sai ya koma ya dauko maganar magabatansa shine maganar wa ibn Adi yace ya faɗi cikin littafin sa al-Kamil ba da ruwayatihi bayan ya yi ruwaya wannan hadisin sai yace ai da yau ruwa ya ɗari tariki he tariki wa kenan muhammad bin wali muna ganewa haddasa na fulan akbar na fulan har aka zuwa muhammad bin wali da qurashi muna ganewa to ya kawo hadisin sai yake innahu kana yadul hadith shi wannan muhammad bin wali yana wada'in hadisi wance wani yana saka hadisi abinda ne bai faɗi bai kirkira ya ce annabi ya ce shine allazi yadul hadith kun gane yana ma annabi ƙarya kenan wannan kuke ma annabi ƙarya in aka sai magana su cikin hadisi sanadinsa a cikin sanad wato ruwayar sa shi an ambace cikin ruwaya wannan hadisi ba a ɗauka shi a kiri kun ga ya rushe magana da ya ka kenan ko wannan ita ciki nuna maka magana ta ilimi ba magana ta kawai dan ba ka san mutum da dalilin shi shi gina sai ka ce ba daidai ba inda ya magana ce ta ilimi ke sa da dama wasu ba su a zauna a tattauna magana ta ilimi ka faɗa ya faɗa ne hujja ka tawa hujja da matsala a tawa har a zo a cimma gaskiya da ana haka za a yi ta rikici ba wani rikici Abin da na fahimta ka fahimta mu dawo mu ɗau hadisi mu duba mu gani shi zai haɗa mu mu gane menene daidai mu gane waye kuskure waye tafi a daidai ana fahimta ta to su yawanci yan bida ba su so aiwa nan inda za ka san muhammad bello allah ya masa rahama ba tsarin manhajinsa manhaji ne irin na sunan jama'a domin da irin wancan ne ba zai faɗi wannan maganar ba ya kawo ta rushe ta sannan ya kawo maganar magabata ya ce ma annahu hular saha to mukaddara ma dai da ma dai zai inganta wannan hadisin la'amkana hamluhu alal mahdi salisu khulafa ibn al-abbas to da sai yiwu a ce a ɗauke shi a ce e shi wannan salisu banin al-abbas wannan kalifofin da aka yi na daula ta abbasiyya na ukun to da sai a ce eh, shi al-mahdi amma zai inganta dama ta lausa ha sau ta zai inganta ma an sami sanadin da wani da ke hoda yin hadisi kun gani da kyau wannan shi ake kira manhaji nawa na mutum in ka je za ka karanta littafin suka mai saƙiƙi sai ka gano manhajinsa to daga ci abin da muka gano kenan na biyu yumassilu manhajar sheikh amirul na muhammad bello fi kitabihi manhajul mufakkir المسلم الموسوعي الذي استوعب sunnati wa tsawalar ulama wato za mu ga cewa manhajin shi sheikh amirul mu'mina muhammad bello a wannan littafi nasa manhaji ne na mufakkir irin malaman nan masu tunani musulmi kun sa akwai almusulmi mufakkir sannan almausu'i wanda yake kamar wata mausu'a ke irin encyclopedia ɗin nan ya taɓo can ya taɓo can ya shiga can ya shiga can ga ilimin hadisi in ka je duk ka ji zanzan in ka tafi ilimi na ulumul qur'an haka ilimi na sanin tarihi ilimi na sanin tsirai hakkatu duk ko ina yana da mausu'i kenan to manhajinsa irin yana da wannan allazi istawaba nususas sunna wanda shi inda yafi mai da hankali shine janibin sunna idan kuka littafin nan da muka karanta ko kuma nan gaba za mu ƙara karantawa za ka ga hadisai ta ruwansu to da banda yana da manhaji na ya san suna ina ma zai kawo hadisan mai ne nake ta gaya mana yau marubuta irin na yau kamar ka gwama ne marubutan hausa irin na da irin su wato ainihin abubakar imam allah ya masa rahama da irin su sa'adu zungur da makamantansu za ka ji rubutunsu na hausa su yake cike ki da fasaha da zalaka da tarbiyya da hankali yau sai ka ɗau rubuta na yau na hausa ka ɗauke ta ka ɗora a kan fasaha ka ɗauke ta ka ɗora a kan tarbiyya za ka ga da bambanci kuma kuna ganewa to haka ba ka iya abu sai idan kana da shi abinda ka kwankwada shi kake bayarwa na jan haka ne ko haka ba to muhammad bello abinda ya haddace ya sani qur'ani ya karanta ya sani sunna ya karanta ya sani maganar malamai har ka ce zai zo ya rubuta littafi kawai ta maganganu na falsafa da kwane-kwane da kalmadai-kalmadai ba zai iya wannan ba kuna ganewa to marubucin hausa na yau idan bai da tarbiyya a karan kan shi bai same ta batun daga gida ba a koya mai litrita na hausawa ɗabi'unsu da komai ba wani ma ba asalin ma ba ma ba haushen ba ne ba magana ƙabilanci muke ba bai ma san al'adun hausa ba amma tun da yan an yi rubuce na hawaye za a sami kuɗi shi kenan sai zo shi ne zai rika masala al'adun hausa shi zai wasan kwaikwayo irin na hausawa shi zai rubuta littafi da al'adun hausawa shi sa sai kai ta jin abin ya sha bamba to haka irin rubutun su muhammad bello yake da rubuta na yau wanda ba su kwankwaɗi sunna ba su kwankwaɗi ƙur'ani ba sai ka ga rubutun duk ka karanta yake ta jin labarai ne kawai ba abin da zai burge ka a ciki dan ba ce Allah ya ce annabi ya ce ba to daga cikin abin da ya sani shine istau abu da susar sunna ya cika littafinsa da wato nasoshi na sunna wa kawalin ulama da maganganun malamai wa amala aqlahu ya yi amfani da hankalinsa wajen gano wannan nasoshi din na sunna da nasoshi na malamai wa na naqasha min khilaliha ma ma ya arudu alai min fikiri ya kashe ya tattauna duk abin da ya bijiro masa a cikin wannan hadisai ɗin da maganganun malamai na wani tunani da ya iya yi wa huwa ya jima ubainar ruwayati wa dirayati a hayana in ya zo wani lokacin yana haɗa tsakanin ruwaya da diraya ruwaya shine ka ce me wannan sanadin hadisin Angantacce ne a cikinsa akwai matsala wancan shi ma matanin haka diraya kuma ka karanci irin fiqhun da ke cikin hadisin ka gano kun gane da kyau wannan ji ya haɗa waɗannan wani lokacin ya kan haɗa su na uku shi shine yukfiru a tayi da kalamihi bi aqwalil ulama fil matsalaci. yakan yawaita ƙarfafa zancensa in ya kawo da maganar malamai a matsala in ya kawo ta don ya nuna maka cewa wannan magana da yake yana da magabaci na sha gaya mana a babin addini a babin shari'a ba wani birgewa ka faɗi magana ka nuna mutane kai ne na farkon wanda ka kawo ta ne a bangaren addini a bangaren bincike da na zamanin da ne ka ce kai ka fara irin fikila nan ka kawo ko wannan kyamara kai ka kirkiro ta to ka birge kuna fahimta dan magana ce ta duniya duniya kuma kullum bincike Allah ya bari bayi ce suna gano abuwa na iliminsa. sa amma bangaren addini ka yi wata magana a jikai ne na farkon ka fara faɗinta to wannan ba wanda za ka birge sai wanda bai san addinin ba amma ya san addini zai ce waye magabacinka akan wannan fahimtar taka waye riga ka fahimtar wannan magana in kana da magabaci sahabi ne a wani tabi'i ne irin koko atba irin su imam malik ka su sun faɗi kafin ka tun wannan kabir kiran to shi Muhammadu bello a littafin sake ta ya kawo wani abu na maganarsa sai ya karfafi maganar da maganar magabata na hudu cikin manhajinsa ya suluku ta kitabati maslakan manhajiyan yuqarribu fihi al-ma'lumat ila al-fuhum rubutun da ya yi ya bi irin tsarin nan na kusanto da ma'alumat ilal kuhu abubuwa na ilimi ka kusanto da su zuwa ga fahimtar mutane ba ka rika larabci wani kulle wato kullalle larabci ba kana faɗin maganganun da ba sai an bi an ta koma kawani a dubo wancan kalma mai kake nufi a sake koma can a ta fama kame a gane mai kake nufi to ba nan manhajin mai ba magana zai dan ya kusanto da ilimomi zuwa ga fahimtar kowa da nan ka gane yasa magabata haka ce rubutun su haka ce maganar su ba burgiya ka yi magana yi ta kalma sai kalma sai kana gwangwalan wasu a cikinta sai an tafa ma za a gane inda ya a magana addini ne da shari'a ko mai karare yake kuma burgewa yi magana da kowa zai iya ganewa kuna ganewa to yana da wannan daga cikin abin da ya yi don a gane littafin su cikin sauki ka taksimin kalami ila fusulin kai ila ƙari. ta inda ya rarraba littafinsa magana zuwa fasali fasali kula ganewa da kyau ya yi wannan ne don ya kusanto da ilimomin da yake sai faɗi zuwa kwakwalen makaranta ya zi kawai kai ta magana zi ba aya ba wakafi ba nan ka tsaya nan an gama wannan magana za a shiga wancan wannan ba bujewa wacce yana daga cikin tsarin magana ka yi ta gaba gaba ka yi ta talle talle ka yi ta tafta tafta wannan duk mai fahimta sai gane to nan an gama wannan magana na fata kuna ganewa haka ya yi mana fasali na farko ya kawo hadisai na biyu ya kawo magana wanda suke da awarwa mahajiyanci na uku ya kawo fasalin da ya kawo tarihin bayyana almahaji kuna fahimta da kyau na biyar manhajinsa ya taharra jitta wal amanatu ilmiya fi nakali. illa ma naqalahu min kutubi walidihi fa innahu la yadhkuru annahu naqalahu an aw min kitabihi yana daga cikin manhajinsa yana kiyayewa kwarai ya taharra bi dukka eh ya taharra dukka yana bi dan tseni yana taka tsantsan wal amanati ilmiya da bayani na amana ta ilimi fi naqli wajen ciro abin da ya ciro illa ma da kalahu min kutub walidi sai abin da ya ciro cikin tafan babansa amma inda ya wasu ne yana abin da yake ce ma me amana ilmiya in ka faɗi magana wani to kai ihala ka ce tashi ya ishara ka ce wannan maganar wani ce yanzu da ake hamish a ƙasa sai ka sauka ƙasa ka nuna wannan magana ga inda ka ciro ta wannan shine burgewa amma ka faɗi maganar wani malami kai shiru mai karatu ya fahimci kamar ka ce wannan cin amana ce ta ilimi ana kiranta sarika ilmiya eh yanda wani za shi ya ɗauko kuɗin wani a ɗauka nashi ne ta watan da yau da wasu ke yi su kwashe kudin al'umma a ɗauka nasi ne ko haka babin ilimi ma ana wannan sata? a ɗauko maganganun da ba naka ba ka ce naka ne ka ƙi bayanin inda ka ɗauko masu karatu su ɗauka kamar kai ne ko ba kai ba ne wannan Maman Bello bai haka ba a inda ya kawai shine in ya ciro wata magana cikin littafin mahaifinsa fa innahu la yadhkuru annahu naqalahu an nan bai cika faɗin cewa ya ciro daga babansa ba amin kitabi ko kuma ya ɗauko daga littafinsa misalin zalika misalin wannan za a fi kitabi tahzirul ikhwan min iddiya'i al al maw'udati akhir zaman wannan littafin na Muhammad Bello na Shehu Usman kai babansa kenan daga shafi na tara zuwa na goma ya ɗauko ta magana a cikin wannan littafin wanda bayan mun bayani wannan littafin ko tahzirul ikhwan Gargaɗin yan uwa min da al-mahdiyyatul ta fi zaman daga da'awar mahadiyanci wanda wasu suke yi mahadiyanci nan wanda ake alkawarin bayyanar almahadin karshen zamani to shehu usmanu ya littafi yana gargadi sha kada wani ya fito yanzu ya ce shine almahadi ko kuma kada wani a jingina mai da ya ce shine ba haka ne ya littafi ya bayani a ciki to wani lokacin ya ɗauko ga shi ya ɗauko wannan magana ya ce wa ƙalar sharifus samhudi sharifin samhudi ya ce fi jawahir al'aƙadai ne fi fadl sharifai ne a cikin wannan littafin shima ya faɗi jawahir al'aƙadai fi fadl sharifai wal jamhur ghairu imamiyya ala anna al-mahdi ghairu muhammad al-hasan haza yace wal mashhur magana wacce ta fi shahara a wurin yan shi'a amma ghairu imamiyya banda shi'a imamiyya su ne irin na iran yanzu kenan ko domin shiya iran yanzu shiya ce imamiya su ma irin na labarin shiya ne imamiya irin na yaman ne wasu ake jingina su zuwa ga shiyar mai ce ta yaman banda a yanzu da suka tafi suka kwaso da ta yaran ɗin zaidiya ko to haka akwai jafariya akwai ya suna nan da yawa irin su shi'o'in to shi'a banda imamiyya sauran shi'o'in su jamhurin su suna ganin almahadin nan gairu muhammadu hassan ba shi ne muhammadu hassan ba su shi a imaniya su ya ce ganin muhammadu hassan wanda yake cikin kogon nan ya kuwa zai fito nan gaba wanda muka ce a baya ba a mahi shi ba da su ne suke gani shi ne shi ne imam almahadi wanda zai bayyana kuma shi ne imam da suna sha biyu amma nan ba ra'ayin dukkan yan shi'a bane kuna ganewa da kyau gama da yake shi'ar iran ta imamiya ta murkushe sauran shi'o'in sai a rika ganin Kawar ma dora ra'ayin shi a nan cewa almahadin nan nasu inda suke faɗi shine imamin su na sha biyu da suke riyawa wanda mu da mu ba a ma haife shi ba ba a yi shi ba su a wurin su ne to sai shi Shahu usman ya kana magana ya nakalto ta daga wa a sharifu Samhud a cikin littafinsa ya kawo cikin littafinsa ta hazirin ikhwan kun gane shi kuma Muhammad Bello shi ma ya nakalto wannan magana yadda take daga littafin babansa tahrirul ikhwan kuna ganewa ya kawo shi cikin littafin sa alƙawlin tasar fiyan limani mahadi mutaza in ka gani sai ka ce kamar shi ya ciro daga shi littafin sharifu samhudi kai tsaye kuna fahimta da kyau wannan ya kawo wannan magana wa qad awrada al mu'allif hadha al kalam fi kitabihi biduni ihalatin shi mawallafi imam muhammad bello allah ya masa rahama ya kawo wannan maganar cikin littafinsa biduni ihala ba tare da ya ihala ta ce wannan magana tana cikin littafin babana tahzirul ikhwan min da'i al ma'udati fi akhir zaman bai faɗi wannan da shi kenan to bai wannan ihalar ba aw isharatin ko ya wace ishara ya nuni ila annahu naqalahu min kitabi walidi sha na ciro magana nan ne daga littafin babana bai wannan ba fayuhimu alƙari'u mai karatu sai ya fahimci annahu na kalahu mubasharatan min kitabi sharifu samhudi ta mai karatu ka karanta littafin alƙul mutasar ka cimma wannan maganar sai ka ga kamar kai tsaya siloti ne daga cikin littafin sharifu samhudi kun gane wa haza wa ka kasiran fi hadal kitab wannan ya auku da yawa cikin shi alƙul mutasar domin dama ya kira shi littafi ne da zai lakasa zai samarar fahimta da ra'ayi na almahadi na hakika kun gane da kyau da kuma babansa ya littafai da yawa da ke bayani akan haka sai ya ta kwafo wasu maganganun yana samare ɗin cikin littafinsa kuma sai yake ga ba sai ya yi ihala ya ce ciro cikin babansa ba wannan duk mun gano wannan cikin manhajinsa kenan amma ba wannan ba sai inda ya ɗauko magana zai ci gane ya ɗauko ta misalin akar wani misalin na daban ma na qalahu min kitabi walidihi wanda ya ciro shi ne daga cikin littafin babansa nasihatu ahli zaman yana da littafi shi shi Usman mai suna nasihatu ahli zaman kun gane inda idadihi al-ashkhas allazina idaw al-mahdiyata ibn Umar wanda shi shi Usman ne ya lissafo wanda suke da'awar mahadiyanci a cikin wancan littafi na sunniyatul ikhwan to daga ciki abinda ko abinda nasihatu ahli zaman a ciki ya lissafo wane da a mahajiyanci wane ya yi wane a masa har ya zo kan ibn toma mun karanta can bayan ba kuma ba ko sun makara sannan ya ce wa laƙadi allafa ba da zalika aljalalu jini siyudi kitabu hulma'au bayan wannan wato sai ce haƙiƙa a bayan wannan magana da ya kawo jalalu jini siyudi wanda muka fi sani mu ce imamu ko ya faɗi shi ma ya wallafa cikin littafin sa mai suna wato mai suna al'urkul wardi fi akhbaril mahdi al'urkul wardi fi akhbaril mahdi kun gane da kyau ya faɗi au alkashfu fi mujawazati hadhihi al-ummati al-ad tafai ne biyu imamu suyudi a kan bayani akan al-mahdi wannan littafai na yi ƙoƙari Allah ya sana sami asalinsu saboda in ga asalin magana shi ma shi Usman ya ciro a ciki shi kuma Muhammad Bello ya ciro a cikin littafin babansa to shi ma littafin Imam Suyuti din wanda shi ne kusan ya tattara waɗannan maganganu na magana yawanci wai almahdi zai bayyana wace shekara ce shekara ta nawa ta nawa a cikin shi wannan littafin al-kashfu fi mujawazati hadihil ummatil al za a yaye ma mutane bayani dangane da cewa wannan al'ummar za ta ƙetare shekara dubu in ta ƙetare ta shekara ce ba ya ta ce maka ba amu amu kaza wata amu ce amu shara ko amu shara bai ta ce shekara ta nawa dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin ba cikin wani littafi na ke ta wani lissafe lissafen haka cewa wannan shekara almadi zai bayyana shi kuwan ya bayyana ba shi kinan kuma sai tashin kiyama ba ko to a ciki ne shi imamu suyudi ya kawo nan kuma na gaya muku shi imamu suyudi ya yi taron martaba ne laburare a shi yasa ya sami dama ya turbuce rubuce turbuce rubuce kuma shi bai kallafa ma kan shi a rubutunsa sai abin da ya inganta ba a duk abin da ya ba shi sha'awa ya burge shi sai ya dawa da kalmi ya tattara ya rubuta ko da kyau shi da kan shi sabuwar zai faɗe su ya faɗe su ne kawai ba wai a matsayin hujja da dalili da za a dogara da su ba a cikin wannan littafin guda biyu shi ma sai ya kawo su wa da alƙaula fi zalika ya fada da zance akan haka da ma fihi gunyatun min anna mahadi, mahdi muta'akhirun hatta ya kuna fi akhir zaman ta maganar ba buƙatar a ce sai an fada dai bayanin ta anan cewa al-mahdi zai zo ne ƙarshen zamani ko liwakti khuruji dajjal daidai lokacin da dajjal zai bayyana shima ma lokacin zai bayyana wani zuwa isa ibn maryam alaihi salam lokacin da isa dan maryam zai sauka alaihi salam wa innahu laysa ibnu tomar ba shi ibnu tomar ne, ka ga raddi ko wala amsalihi min kulli man yad'i zalika ila zamanina intaha da ma duk wani wanda yake da wannan In ji shehu usmanu har zuwa zamanin nan namu duk wani wanda zai fito da auren shine almadi to ba shi din bane to da shi muhammad bello na kalto wannan magana haka take a cikin littafin shehu usmanu mai suna nasihatu ahli zaman to bai ishara bai ce wannan magana tana cikin littafin kaza kai kana karatu sai ga kamar shehu usmanu ya ihala zuwa ga littafin imamu suyuti sai ga kamar shi ma ya koma ya ɗauko magana cikin littafin imamu suyudi wannan mai suna al'urful wardi ko ko mai suna al-kashfa fi mujawazat hadhihi al-ummati al kun gane magana wannan duk muna so ne mu gane manhajin wa Muhammad Bello dangane da littafin na nasu da rubuta qultu wa qad waqaftu alhamdulillah ala hadain alkitabaini wa ra'aytu ما فيه غنية من أن المهدي متأخر إلى وقت خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام كما قال الحسن اليوسي رضي fi عنه في محاضراته yayin da nake kokarin tattara wannan littafi da rubuta shi da kokarin dole abinci ko asalin maganganu ina suke to na iya samun wannan littattafai guda biyu alhamdulillah wannan littafi na Imam suyudi kenan wanda aka yi bayanin cewa lallai almahadi dole ya jinkirta har zuwa bayyana dajjal da bayyana isa alaihi salam duk lokaci guda za su samu kuna ganewa da kyau shi yasa to tun da haka ne duk wanda zai fito ya ce shi ne almahadi ko wasu ce shi ne. wannan yana karyata wannan magana tashi shi yasa shi usman ya ta rubuce rubuce saboda an ta kokari a jingina mai shi karan kanshi ne almahadin ya yarfar da wannan magana tunda malami ne na sunna da na bid'a ne tun da harkar ce ta girma da babban kujera da sai ya karba ya ɗaura wani ya naɗa amma da yake malami ne ya fara yake karya ne ni ba ni ne almahadi ba domin suna na wani sunan babana kaza shi kuma almahadi na gaskiya ga sunansa ga sunan babansa kuma ni ga salina shi kuma ga inda zai fito sai ya biyo rushe magana ya biyo rushe tonta ibn tomar kai shi ma ce ba shi ba ne. wannan haka malaman sunna suke duk wani wanda ya magana ba daidai ba to za a tsaya a wani wuri ta dan a taimaka masa domin wannan shi ne daidai da ya kama ganin sai ce kama qalan hasan yusi radiyallahu anhu fi muhadaratihi wani littafi ne mai suna muhadarat wanda a cikin sa shi na Alhassan shi ya faɗi wannan a cikin wannan muhadarat nasa shi kuma shehu usman ya kawo shi cikin a al-zaman wanda shehu babban malamin mu Allah ya ji kansa a doktor Aminu Dino Abubakar ya mata haƙiƙi Ma yadda muke wannan littafi hakiki shi ma haka doktor aminu dina abubakar allah ya masa rahama ya dauki littafin shehu usman mai suna da tiyatun ahli zaman ya masa hakiki allah ya gafarta musu gaba daya zakara alqari'un hadhihi eh, eh, hadin faqra fi kitabin al-mu'allif yuhimu min kalamihi idan mutum ya karanta wannan chapter din daidai wannan sakin layi din a cikin littafin shi Muhammad Bello sai ga kamar magana ce ba maganar wato ainihin mahaifinsa ba ce shi ma da ya ɗauko cikin wancan littafai ɗin ai su nasabahu ilaihi mubasharatan ni ya jingina ma kan ta kamar shi ya rubuta ta kamar shi ya faɗe ta wal amru laysa kadhalik al'amarin ba haka yake ba bal innama naqalahu min kitabi walidihi al-madhkur anifa a'a ya ciro magana ne daga littafin mahaifinsa wanda muka faɗe su nan baya kaɗan a shafi na ɗari da hamsin da takwas da taƙiƙin doktor aminu dina abubakar rahimahumullah na da aka rubutun nan bai rasu ba shi yasa za ku ba a sa rahimahumullah ba ba yanzu ne sai a ce rahimahumullah ko na shida wanda muke bayani akan taƙiƙinsa wanda yana ga shine zai zama na ƙarshe ko manhajinsa kai min manhajin shek rahimahullah hafizahullah ko hifzuhu alal mawdu'iyya yana daga cikin manhajin Muhammad Bello Allah ya masa ƙoƙarin kokarin kiyaye wasu akan abin da marubuta suke ce mawdu'iyya menene mawdu'iyya haisul tazama bi unwanil kitab shine idan ka ce ga sunan littafin ka ga abinda ya ƙunsa, ga chapters ɗinsa don ka fara rubutu kai ƙoƙari ka tsaya nan har ka saki layi ka shiga wata magana can da ba kuna fahimta wasu malamai suna da wannan kokari sawan hudu ba suke sawan wa'azi suke muhadara suke yi sawan wani rubutu za gajere ko mai tsawo suna kokari su kiyaye maudu'iyya ka san magana wani lokacin kana cikin yanta sai wani abu ya zo maka sai ya dau hankalinka kuma sai ka tafi sai ke ta bayani ke ta bayani masu sauraro sai masu manta ah wai wai magana me yake ne ka tafi ka saki layi sai zuwa can kuma sai gane ai ba wannan sai kuma ka dawo wannan babu mawdu'i a cikin wannan sawa'un hudu ba kake yi sawa'un wani rubutu kake wata lacca kake yi ana so ya zama kana da mawdu'iyya ga topic ɗin da ka zaba kana magana a shi magana kake a kan aure to ka tsaya kan aure har a ka zuwa can ka kuma magana kan cinikayya ana ganewa kana magana kan cinikayya kar a ka kuma can ka shiga magana a kan siyasa kowane layi ka tsaya ka dandake shi ke magana kan shi hudu ba kake yi wani rubutu kake wani ita alama ta malamai masu ilimi istiqraji ka shiga wani abu ka tafi ka manta da masu saurare ba shi ka san shi a harkar rubutu ba to Muhammadu bello Allah ya masa rahama yana da Shi shine ta inda ya lizinci abin da ya faɗi farkon littafinsa alƙawlul muktasar fi amrul imam al haka ya kira littafin zance takaitaccen zance dangane da al'amarin shugaban nan almahadi wanda ake sauraron zonsa haka ya ce takaitacce shi ya kamata ya shirye littafi ya kamata ya tafi ya tafa da bayani takaitacce ya ce samare zai kiran kun gane wa huwa lam yukharij wa lam da shibrin min shi yasa bai fita daidai da tako ko tsani guda ba bai bar abin da yake magana a kai ba falakasa kalamuhu fil mahdi fi salasati fasole ya yi samaran zancensa cikin fasali guda uku a takaice maganan magabata ba suka faɗaɗa ta ba a takaice suke sai amfani yadda za su baka madarar karatun da fahimta shi kinan ka tashi mai karfi amma a ta falsafa ana ta bayanin shiga can fitaccen a tashi kama manta me ake magana magabata ba sa wannan alfasulul awwal a fasalin farko abin da ya zakar al-ahadith al-warida fi al ya ambata mana hadisai wanda suka zo suna bayani akan al-mahdi wa qasad al-waqasd al-mu'allif huna ma'rifatu awsaf al-mahdi al-haqiqi min khilal al-ahadith al-warida fi al abin da yake so muwallafi manufarsa anan shine kasan sifofin al-mahdi wani haƙiƙa wanda suka zo a cikin hadisi wannan hadisan da ya kawo to kai kokari ka kiyaye siffofin almahadi na hakika a cikin wannan hadisan da suka zo ke magana kan almahadi shi sai ya fara maka da hadisai babin farko kenan idza fahima al-qari ma zakarahu al-mu'allif fi al-fasl al-awwal min al-ahadith an-nabawiyyah fi amr al-mahdi la yaltafitu ila ma yadhkuruhu al-mu'allif fi al-fasl al-thani ko idan mai karatu ya karanta fasalin farko ya fahimce shi to bai buƙatar ya waiwaya ma zuwa ga fasali na biyu daga fasali na biyu zai kama ka wanda suke da'awar mahajiyanci ne to kai tun a fasalin farko ka karanta hadisa annabi ya bayanin ga na mahaji ga sifofinsa da ka fara karanta wani zai kai wannan duk ƙarya suke suke nan ka huta shi sa ake so a gaya maka gaskiya ka shiga kwakwalwarka da zuciyarka kafin a kama ka karya da an kama ka karya ce ka gane karya ce kun gane amma aka cusa maka shubha da abubuwa na hayaniyar cikin kwakwalwarka sadda su ta zauna to mun fa ka zo maka da gaskiya sai ta fama da kai hatin a fitar da wannan abin da ya shiga cikin zuciyarka sai an yi duka ce ke sa wa'azi ma dan bid'a take da wahala sai ka sami mai aikin sabo ya da haramun yake shi da ma haram ya sani ba daidai ba ka bar kaza ba daidai ba ne, Allah na tuba na bari amma dan bid'a an cusa masa shubha kai ka tutu cikin zuciyarsa kane masa wa'azi yana ganin kai fa kai ne fa baka gane gaskiya ba shi abin nan da yake shine gaskiya ga dalilin su ga hujjarsa ko ba haka bane kai ne baka gane ba to yaushe ma zai saurare ka an cusa masa banna ta da su ku kafin ka kama gaskiya gani gane. sa hadisin da annabi da ya ce al'umma ta za ta kasu kashi saba'in da uku biyu suna cin wata sai ɗaya ce ta ƙwarai sabai kawai suka ce wace ce ta kwara na sauran ba mu bukatar mu muka gane ta ɗaya muka bi ta shi kenan ah, ta za ka iya gane sauran duk kai ta su wasu kila zamanin kama ba su bayyana ba nan gaba kuna ganewa da kyau kullum ke kokari ka gane gaskiya to Muhammad Bello sai ya fara buɗe fasalin farko da tattaro tun hadisai da wanda suke ma ba su inganta ba duk ka ji dan ka san cewa ga almahadi na hakika idan ka gane to ba za ka waiwaya zuwa ga wato fasali na biyu ba balle ma haka sami rudu domin a cikin shi ne zakara man idda al aw du'yalla a cikin sa ne ya faɗi wanda aka yi masa awar mahdiyanci ko yi matansa da'awar da kansa kun gane yayi awar da kansa ko aka yi masa la'anna kullu man idda al aw du'iya lahum lam yattasil bi jami'i sifatil waridati fil mahdi al domin duk wanda ya awar mahdiyanci ko aka yi masa idan ka karanta hadisan da farko ka zo kai mu karana karye ne ta ka gwama to za ka ga bai siffanta da dukkan sifofin da aka faɗi ga shi almahadi na hakika a cikin ingantattun hadisai da suka zo ba ila hadisi sayyid da kun gane wa kazalika man fahima fasl al min al-kitabi la yaltafitu ila al-fasl al wanda ya karanta fasalin farko na littafin Muhammad Bello da zamu karanta nan gaba ya fahimce shi to ba zai waiwaya ya duba fasali na uku ba saboda me allazi yahtawi ala zikri tarikh khuruj al-mahdi allazi lam yastanid ala dalilin la min kitabi wala min as-sunnah sahiha wanda fasali na uku ya gaya mana tarihin bayyana al-mahdi ne amma wannan tarihin lokacin bayyana bai dogara da qur'ani ba balle sunna balle wata magana ingantacciya ta magabata kuna ganewa da kyau to tun da ko babu dalili an ce maka almadi zai bayyana shekara ta dubu tsaya da ɗari biyu da tamanin ta hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam sai ga ta ta zo kwaɗam ta wuce yau mana dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas haga a shiɓa shi bane kenan kuna ganewa da kin shi ma da ya faɗe ta yana gama ya ce ya ba faɗi ne kawai ne don a ɗan yi a ɗan ɗaya da cewa ka ji maganganun malamai amma bai yarda da ita ba dan ba nasi ba aya ba hadisi to kaga kai da ka karanta sifofin annabi a hadisai tun fasalin farko ka fahimci sifofin mahadi kai na gaskiya kaga ba ruwanka da wannan magana kina kun gane da kyau kaga yana nuna maka manhajin sa manhaji ne na magabata wa zalika alam tazhar shakhsiyatul muallifi fi kitabihi لأن الكتاب مملوء بالنقولات malamai suna cewa in kai rubutu shin shakhsiyar ka ta bayyana a gane kai ne ra'ayinka ciki wani lokacin malamai sun ce a'a wani ra'ayinka bai fita ba karara ila saboda shi tafik din da ke magana a kai mu dauki aqida masala aqida kana da wata cewa wani ra'ayinka ka da shi wata a wani hukunci ne shari'i halal ko haram kana da ikon ka canza shi to anan za mu ga cewa shafiyar sama ta bayyana ba karara a wannan littafi da nasa saboda cike ke da nuqulat ciro maganganun magabata hadisi ne maganan malamai da sauran sharhin sa la'alla sababu fi zalika anna hadhihi masala kutilat bahsan wa kitabatan dalili wannan matsala ta al-mahdi me yasa Muhammad Bello bai ce komai ba shi ma ya dauko maganar magabatansa saboda matsala ce da an mata rubutu da yawa an yi bincike an rubuce-rubuce an yi rubutu da yawa fi asirhi a zamaninsa wa khasatan waliduhu allazi allafa fiha kutuban kasiratan musamman a zamaninsa mahaifinsa ya yi rubutu ya rubuta littafai masu yawa wa tablugha adaduha tis'ata kutuban har ta kai littafi ɗaya har guda tara sha usman ya rubuta duk suna magana kan almahaifi shin malaman nan sun damu da aƙida ko su damu ba kan maganar matsalar mahajiya kawai shi usman ya rubuta littafi tara saboda me su duk abin da suka san zai ta baki da su ba sa bari ta magana to shi yasa tun da rubuce rubuce ashe kaga shi Muhammad Bello aikin shi ya samare ya tattaro maganganun ya tattara ta ya fitar da ita ba baki zai kawo ta magana tashi ba wa kadi zakartuha fi intajati Sheikh Usman bin Kodi fi mas'alati al-Mahdi mu faɗi wadannan littafai din ɗaya bayan ɗaya a can bayan da muka faɗi irin gudunmuwa da shi usman shan usman ya bayar a matsala ta almahdi wani zalika laja ila al fi hadha al shi yasa shi Muhammad Bello da ya zo, sai ga kawai ya tsaya ya tamare na wancan littafai ba dole sai ya faɗi mai ra'ayinsa ba falal umu wannan mawzu al-kitab yatanawalu mas'alatan aqidiyya wahiya hiya mas'alatun mas'alatu khuruj al-mahdi magana muka tattaro ta za mu iya cewa wannan lato littafi na shi muhammad bello za mu magana nan gaba akan shi ya tattara matsala ta aƙida ne kuma ita ce matsala ta bayyana almahadi a ƙarshen zamani allati hiya ahadu asharati sa'atil kubra wanda ɗaya ce daga cikin alamomin tashin kyama manya manya allati istafara Allah biha fi ilmi ghaibi inda wanda Allah ya bamma kan sanin yaushe ne za ta bayyana yadda ita kanta kiyamar su za ta tsaya to haka nan alamomin ta ma manya su za su faru ilimi ne na gaibi Allah ya ba mu kanshi sanin haka la ya'lamu ahadun waqta khurujihi illa Allah wahdahu la sharika la ba wani daya kowaye a duniyar nan da zai ce ya san lokacin da almahdi zai bayyana sai Allah makaɗaici shi kaɗai wanda ba shi da abokin tarayya cikin iliminsa a cikin rububiyarsa da wulufiyarsa da sunansa da sifofinsa a ga kenan wani ya zo ce lokaci kaza bai bayyana har a ta rububi wance ya ce ni ne wance ce ni ne ba su taso ba almahadi zai bayyana tabbas lokacin karshen zamani kusa da tashin kiyama yana ce manya-manyan alamomin tashin kiyama iya abin da ake so kira mai da shi an gane da kyau amma bincike yaushe wani lokaci wani babu romu da wannan sai dai yanzu duk wanda ya fito ya ce shi ne sai mu ɗauko shi mu auna a mizani na hadisan can ya cika sifofin nan shi ne ba shi ba ne shi kinan ba shi ba ne sai mu tattara shi mu aje kowaye malami ne ya kuskure mu ce Allah gafarta masa inda gangan yayi to sai mu ce shi tsakaninsa da mahalici Allah ya mana gafara malaman nan da suke mana wannan hidima Allah ya gafarta musu Allah ya sa aikin da suke a mizanin su mu da muka karanta muke kokarin mu fahimta Allah ya ba mu ladan karantawa Allah ya ba mu ikon aiki da shi you. a wannan yake cewa hadisin da ya yi hani a kan bin sallar jami'i daga gida shin wani hadisin ya shafi sallar faralla ne kawai koko hada hadda sallolin nazila kamar tarawu saboda iyayenmu mata musamman a karkara sukan bi sallar tarawih daga cikin gida domin kwaɗayin lada idan an ce mutu su je masallaci ba kuma za su je ba domin ba sa farin su to a irin wannan yanayi a kar makallahu me ya kamata mu yi a matsayin ɗaukar mataki a kansu alhamdulillah salatu wassalamu ala a magana sallah ta jam'i a masallaci wajen cinta ta ne a sallar farilla kuma ga ɗanin shi wanda mace wajibi ɗanin je masallaci ya sallah yi sallah a gida sai da rura wacce shari'a ta yadda wannan kinan sannan sallar nafila kuma sallar ramadan ta bambanta nafila ta kiyama ramadan ta bambanta da sauran sallolin nafila salloli rawatib da saurorin na nafila biyu yana yin su shi a gida in za ka iya kai ma da gida za ka yi sata ka fi so an fahimta da kyau ta sallar ramadan annabi ya fito ya yi ta jami da sahabbansa sau ɗaya sau biyu wasu cewa sau uku wannan ya nuna ya wuce an bi shi jam'i ita tana da falala ta musamman ka fito ka zo jam'inta kai ɗa namiji kenan idan mace ta fito ta zo bisa yadda ya dace kamar sallar farillan ma ta fito bisa kame kai da biyar da shari'a ta nemi ta fito ba mai hana ta amma karara annabi ya ce sallar mace a ɗakin ta ita fi mata falala a kan wani wurin ba ɗakin ta ba kaga ko masallaci kenan ko sallar farillar kenan ba dai na fila haka sallar yamu ramadan da kai namiji ana so ka fito ka zo ka yi ta cikin janki shi ya fi falala yadda annabi ya daina dan ka a wajabta masu sa bayan na lokacin umar ya ci gaba da tattara sahabbai a kan yin ta a cikin jami'i ko kai ma falalarta ya fi gare ka kaso masallaci kai ɗalibi in ma ta ka ce za ta fito ba za ka hana ta ba amma ta zauna daga gida ta bi ba inda aka sami wannan sunnar a wurin magabata wata mata ta rika bin jami'i daga gidanta ko wani namiji ya rika bin jami'i daga kofar gidansa ko daga kofar shagonsa ba inda aka yi wannan ba ka da dalili ba ka da hujja in dai za ka bi jam'i kana son jam'i ka taso ka taho masallaci ka zo ka shiga sahu in ko ba ka so sai ke sallar ka kai kaɗai daga gida amma maganar kwancin yi daga gida wancan ta yi ba inda aka sami wannan sannan magana wani mataki za ku ɗauka a kan su har ba wani mataki sama da ilmantar da su harka ta ilimi da ilimi ake magance shi ba da ƙarfi ba da faɗa da cewa ba su fahimtar ku rashin fahimtar jahilci ne babban abin da za su ƙoƙarin buɗe makarantar mata fara masu da karatun da za su fara fahimta kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ku zo kan wannan ɗin sai ka ga sun fahimce ku sun gane kai ma yanzu fahimtar karatu ne ta sa ka gane abin da kake ganin su ba su gane ba shi ya sa babban aikin da ke gabanmu da jihadi da yakin da ke gabanmu shine ilmantar da al'umma karantar da su hatta dai abin da muke faɗan nan wancan bid'a ce wancan kaza wancan ba su gane ba wallahi duk ce kuma babban abin da za mu fito da su daga ciki shine mu imantar da su birni da kauye kowa ya iya wasa da iliminka da dukiyarka da faɗitashinka da basirarka yadda za a fitar da al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallam da cikin jahilci Allah ya mana jagora kan matsala ya sai mata ma a gari akwai wani bawan Allah da kuwa da ya yi cewa Allah ya kusa shi daga kamfani na yin kare da wuya shi ne ce na malam tsoron yawa a cikin su mai wa Allah ya dama mana kama yi da kuwa kun ji bukatar shi a gare ku ya buɗe wata harka ta kasuwanci mai amfani wanda in ya bunƙasa al'umma za su kalli aikin yi wannan lallai ya cancanta a jiya shi addu'a Allah ya sanya albarka Allah ya sanya masa wani ta albarka shi kuma Allah ya ba shi ikon kiyaye abubuwa da ke sa al'amura su inganta kyautata aiki kayan su ya zama mai kyau mai kwaliti ma'aikata ba su haƙƙin su kula da abubuwan da ya tsara duka na ƙa'idar kamfanin ke kiyaye shi mu kula da yawanci abin da ke karya mu galibi rashin kiyaye abin da muka tafi a kai da yarjejeniyar da muke tsakanin mu da abokan aikin mu da kuma ga yadda aka ce za a abu daga karshe a ta rigewa har ya bar kwanakin da aka ce za a yi shi wani yana cikin da ke cuta da al'ummar mu da ta kokari mu ta inganta ayyukan mu iya miyawan mu kuma da haƙuri da karamar riba kafin babba wannan shi ma na taimakawa a sami nasara Allah ya jagora Allah ya sanya albarka Allah ya kara mana irin kamar su kokarin bincike su gano wani abu da za su amfana su amfana da al'umma sun Allah ya sanya albarka da dukkan uwa masu bukata addu'a Allah ka bi mu sanin bukatun mu bukace uwan mu Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi da shari ka canza zuwa ga alheri gaban kasan mu Allah ya ba shi lafiya Allah ya karfafe shi Allah ya tashi kafadarsa Allah ya ba shi mashawarta na gari Allah ya ba shi ikon aiwatar da gaskiya da binta Allah ya nuna mashi karya karya ce ba shi ikon guji mata subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk